kai darakta ni ma haka eh wa aka tashi aka saka wani yaro mu fa mu da mu fa aka yi audition din wa aka saka wani yaro wani wani wai shine wai jarumin fa eh ai ni ma na gani a status wai an saka hakki a shi munna ake wai cin ga cin nasarar wani dambe nace ko ruma ruma aka yi a tashi a dinga a dinga ba wasu yara ai ni duk ran da na ganshi laɗewa zan yi na jibge ma bulu aka eh man ah to akan me yaro daga zuwansa zai ba sai ka gan shi ba yau ga ni ne nan au ni ne nan ni ne hannafi rabilun musa ibro magajin ibro in allah ya da wai dai wanda na abu na sani ni ne nan to wallahi ka ga jice jice na dauka ne ai kai tsaya eh. ba kai hasada kake mun ba? kana bakin ciki kana wani waiwaye duk ina jin ka ina bayan ka dan haka na ga ko ya na ga ko ya zaka ji daya to na gaya maka haka wallahi na daina na daina ai ba mu san kai bane wallahi sa muka dauko da mu ma ba mu san kai bane amma Allah ya tuba ko dan zama da aka da mahaifinka ai kaga da ba za mu yi ma hasada ba ba ku kanka bane ku kara ne ka daina ka daina ba ku kanka bane ku kara ne to masu kallon masu sauraron mu ga mu alhakin sirrin bandaro ga hannafi ga hadafi dan gidan marigayi ibro ya su ya suna aikin nan da kai ne bandar biyu ce ko me sin mai karshen makaryaci kai da kai da wa kuka yi shi da kai da annabi annabi ibro <laughs> da ni da shi muka yi yawwa kai ba za ka ce ko ba ya kamata kai maka Musa ibro eh barka da wannan rana da wannan lokaci tare da shi muka yi wannan sin din eh. karshen makareci dai ko eh, eh jin kunya da kaka na jin to sai ya faɗi sunan tashar bai faɗa yawa bandar Hausa TV ba bandar Hausa TV muna nan tare da ku insha Allah a kodi to to zara ida <laughs> yau zan gane a Hausa TV suna gode maka kuma insha Allah in buƙatar kuma kiran naka ta taso to za mu kuma kiran ka kafin kuma mutane su fara ganin ayyukanka domin da yanzu gashi ka lasa musu zuma ka yi magana gidan dambe to fa za su yi ta bibiya na gurin rara ko to alhamdulillah yanzu an yi shi shi ma to shiri ne mai dogon zango ko kawai dan eh, kaɗan ne wanda turanci ake ce masa series din ba to kaga ai ni na gaya ma ba kan mu kai ba kaɗan ringa fassara mana shiri mai dogon zango shiri mai dogon zango to yanzu kun yi shi mun yi shi Allah ya daina nan da yawa ah, to alhamdulillah to yanzu za mu a nan Kano aka yi shi ko ko wani garin aka yi a Katsina a Katsina to yanzu Annabi kai da kaje har aka ce ka fito a dan dambe baka razana ba kuma a yana nan zai fito zaka gani to ai na ganka ne wallahi kamar a bushe ni da wanda ne ma ni da eh. wanda ne ma a ka'ida in aka ce harara ta yi in ba zan bi layin da yabo ba to amma kaga da yake jarumi eh kawai sai gashi ka hau Bayaushe. <laughs> To shi kenan. Allah ya ba mu sa'a. A ƙananan jarumai yanzu irinka. Hmm. Ƙananan jarumai ina kiransu da su daɗa haƙuri kuma in ka sa haƙuri a ranka za ka tadda shi insha Allah kuma a yi addu'a. Gaskiya ne. ka riƙe addu'a ka da haƙuri ko kake so za ka cimma a rayuwarka. Gaskiya ne. Allah ya ba mu sa'a Allah ya taimake mu. To amin amin to mun gode mun gode. Yanzu dai ba za a tashi ai da wani rigima ba tunda za a abin nan ko eh, <laughs> to ai ko eh. dariya dan yi wa masu kallon mu dai su daɗa wannan <laughs> to masha Allah masu kallon bandar Hausa TV muna nan nan ya abin nan to ashe kai kana bayana kana ta abin nan tunanin ko za ka eh, dake ni ko ka ko kai abin nan sai can da cin rabu da shi ai wallahi ina nan duk ran da na gan shi ma ka ya farga da ni zan maka ma bulo ya abin nan kana jin zan maka ma bulo ta ai ba ma sai sai ran da ganni ba gani sai ka shawo sai ka dawo nan gaba na sai mu tsaya ce to gani muna location din bandaro mm. ga bandaro muna location din bandaro ga hannun gidan marigayi da waye muku kamar tsakanin ku da Allah masu kallon mu <laughs> ai ba zan faɗa ba kawai ku ba da amsa ta kanku da waye eh. jarumin nan da waye muku kama shine ku tafi bandar Hausa TV za ku ga da waye kama. Yawwa. Eh zai a muku shi ma. Yawwa. Yayi <laughs> sai kun zo bandar Hausa TV. Gaskiya. Na gode. Masu sauraron mu a madadin tashar bandar Hausa TV mune muku sallama irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. To a cikin wannan shiri namu na an kajuwa ne ba banza ba to yau ma mun yi muku babban kamu domin za mu ji sunansa don kowa yanzu na bar shi cikin cewar waye wannan daga ina ya zo to yanzu zai gaya muku sunansa da kuma wane ne shi domin ku gane din an kajuwa ne ba banza ba masu kallon mu da salamu salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ni matafiya ne ku saurari iskar bazara wallafi sai an yi ruwan kaki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 ba ni da kamar ka amma wallahi ba zan iya cire shi daga zuciya matafiya shigidin mu'amalar wasu abokanai waɗanda kowanne ike ji da ɗan wanda Allah ya masa domin cimma a akan duka abin da isa a gabansa matafiya shirin yanci da sauran fina-finan da kuka saba kalla